يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وشر الأمور محدثاتها goma ga watan shidda miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam a wannan masallaci na sultan sa'ad inda babban malamin doktor jabir ɗani mai bulagi gabatar da darasi a cikin alkur'ani mai girma idan ba manta ba muna a cikin suratul taha wato waje mun kwana ayata aya ta saba'in da shidda yau kuma insha Allah za mu tashi a aya ta saba'in da bakwai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحيناك لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى أبايا منجئر wato yadda an ka kaya wajen sihiri cikin taimakon Allah maɗaukakin sarki ya ba da nasara ga ga annabi Musa alaihi salatu wassalam wato an samu su waɗanda suke magoya bayan Fir'aun waɗanda suke manyan ɗan sihiri wato sun musulunta kai tsaye. shi na bayan wucewa mata wannan Allah yake cewa wa ba'da sinina wato bayan wucewar shekaru da yin wannan abin aqamaha Musa bainahum yad'u fir'auna wa qaumahu bi ayatin lahi wannan wato Musa yayi yana kiran fir'auna ya zo wato ya musulunta ya bar wannan abin da yake a kai falam yazdadu illa quwwatan wannan abun babu abin da ya ƙara ma wato fir'auna shi girman kai kawai da kangara wa kadu kai da wato sannan suka shirya makircin su ma'ana suka abun nan wato suka shirya sihirce sihirce sihirce shi na anan Allah madaukakin sarki yake cewa wala auka auhayna ila Musa hakika wato mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wassalam an asri bi ibadi Allah madaukakin sarki yace ka tashi da daddare ka bar Misr da bayina wato ka bar ka bar wannan gurin gaba dai fadrib lahum tariqan fil bahri idan aka zo gulbi kaga abun bai yi ba ko kuma da an zo ga buga sandarka idan ka buga sandakka, wato gulbin zai rabu guda biyu sai ku wuce ne, wato madarib lahum tsarikan filbahari ka buga sandakka ga gulbi ya basa wato wannan gulbin zai abun nan a zai rabu biyu zai bushe ya rabu guda biyu a ba ku hanya tsakiya la kafu darkan Allah madaukakin sarki yace mai kada ka ji tsoron wato riskuwan mutanen fir'auna ba za su ba za su cin muku ba wala ta shagar sannan kada ka ji tsoron nutsewa cikin gulbin wato ba za ka nutse ba kuna in mun ka diba wato an kawo kissa a takaice amma Allah madaukakin sarki a cikin suratul shu'ara wato ya kawo mana ita a kammale inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa auhayna ila Musa wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un fa arsala fir'aun fil madani sarki ya ce wa aukaina ila Musa wa Musa zuwa ga annabi Musa an asar bi ibadi Allah ya ce ka sai da bayina su sune banu Isra'ila bayan yayi wanda yayi ta dogon lokaci wato yana wa'azi sai ya samu labarin akwai matsala wato Fir'auna ya kullu kullalliya yana kokarin lalle sai ya kashe ya gama da su gaba sai Allah madaukakin sarki yayi wahayi zuwa ga annabi annabi Musa alaihi salatu wassalam yace ka sai da bayi na ku tashi ga baki daya wato kun misra innakum muttaba'un haqiqa wato fir'auna za su bi za su bi ku saboda haka ko da sun bi ku ku kakku ji tsoro babu wata matsala da za ta same za ta samu gare amma lalle tabbas za su an ce wato anan shine malai ke cewa warwe anna qauman Musa an waito mutanen Musa qalu li qaumi fir'auna sun ce mu mutanen fir'auna anna lana fi hadhihi al-lailati 'idan wa qadarat muna da akwai wani biki da zamu yi saboda haka muna buƙatar wato aro mana wasu kayayyaki na ku shine tun masta'aru hada sabab wato sai sun ka'ari kayan kawan abun nan su mutanen fir'auna saboda kada su gano da su yi da wannan dare kaga idan sun ka gano hudu za su yi da daddaren nan za su yi kokari su bi su da wuri wuri to amma sai suka yi musu dubara su ci ko a rubuta kayan kwalliya akwai wani buki da za mu yi zuwa da sahi da mun gama za mu mai da mu kai tsaye da sun ka ansa sai suka yi musu dubara kuma kharaju bi tilkal amwal fil layl sai suka fita da wayannan kayayyakin nasu da daddare wato sun kabar abun nan suka bar misra ila janibil bahr wato har zuwa abun nan can da suka tai wajen wannan gulbin falamma sami'a fir'aun bi zalika jama'a qawmahu wa tab'ahu lokacin da fir'auna ya ji labari sai ya haɗa rukuna tai wato an ce a wannan lokacin shi fir'auna bai samu labari ba sai daga baya to daga baya da ya samu labari sai ya yi kokari kai sai ya aika ko ina wato na wuraren da yake da mulki yace je a gayyato mutane maza da zahi wato a zo za a cin musu annabi Musa wato a darka an ce shi wato fir'auna yana da kamar a ce step wato kusan guda dubu wayanda suke karkashi ne kusan step guda dubu wato gare shi kama sannan kuma yana da wato kuma a ce kananan hukumomi yana da kusan guda dubu goma sha biyu saboda haka duk yace a sanar kai tsaye tattaru a je a annabi Musa alaihi salatu wassalam ya isa ya bar Misr ba mu da labari kuma sun cere mu da kayan kwalliyar mata saboda haka a cin musu a kashe su a an shi wannan dukiyar to shine Allah madaukakin sarki yake cewa fa arsala fir'aunu fil madinati hashirin fil madain wato fir'auna ya aika gayya ko ina wato akai Musa alaihi salatu wassalam a kashe su yake cewa inna ha'ula'i inna Musa ya ce ai wadancan ɗan kungiya ta ɗan kaɗan na ba su da yawa saboda haka da mun zo kai tsaye wato za mu kashe su an ce su su annabi Musa wato sun kai kusan su goma sun kai kusan su dubu shidda dubu ɗari shidda da ɗan wani abu shi kuma fir'auna wato suna su kusan dubu ɗari bakwai saboda haka ya abun nan ganin cewa shi adda runduna ne yawa shi adda jama'a sai ya karantar da su da Musa ya ce musu shirzima ai dan mutane na dan kadan saboda haka da mun zo za mu gama da su kai tsaye wa innahum lana la'ibun kuma yace wallahi sun busatar da mu su kullun duk abin da ba mu su so shi suka aikatawa wa inna la jami'un hadibun kuma haƙiƙa ga baki ɗayanmu wato abin nan hadirun masu sauna muke ma'ana kamar falka muke ga shirin wato yi musu duk abin da ya kamata mu yi musu na hukunci. فأخرجناهم suka fitar da su su fir'auna fi min jannatin wato daga cikin gonakin su wayanda suka ci da su wayanda suka samu wato sakaci da yin dukkanin abin da suka bukata wa uyulin sannan da kuma wato mai mai wayanda ga sunan mare mari suna gudu cikin wato gidajen su su fir'auna ma'ana dai wurin da suke wato wuri na wanda kowa yana son zama wurin nan saboda babu duk wata matsala ta zahi ko sanyi ko makamantan wannan Allah ya ce to muka fitar da su daga wanga wurin wanda suke cikin jin daɗi saboda mu halakar da su wa kunuzin sannan da kuma taskokin su kunuz wato dukiya wadda an ka tattace ba a hiddan mata zakka Allah ya ce da wannan dukiyar ta su muka raba su da ita wa maqamin karim da kuma wato abun nan mazauni wanda yake mai kyawu duka mun karaba su da shi wa kadhalika awrasna wa kadhalika wa awrasna ha bani isra'il wato sai mun ka gadan masu su annabi Musa waɗanda wuraren su kuma su fir'auna mun karaba su da su gaba ɗaya saboda tsallake kuna da iri da su kai to da sun ka gangama wato sun ka haɗa rundunoninsu gaba ɗai sun ka hada komi da komi yanzu kowa ya iso ba a ci ba'urun mushriki sai suka bi su annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da rana ta hidu kaga su yanzu sun yi nisa tunda su sun yi ta tunda daddare su kuma wato ba su samu tafiya ba sai da rana ta to lokacin da rana ta kudu wannan lokacin fir'auna da mutane ne wato sun ka shirya sun ka hita فلما ترى الجمع فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فلما ترى الجمعان وتلوك شندا su annabi Musa sun ka ga rundunar Fir'auna ba ga su sun darka ko sun rutsu da su su kuma su Fir'auna sun ka ga su annabi Musa wato kowa ya ga wani su Fir'auna sun gane su su kuma sun ga su annabi Musa yanzu da duk wanda za a yi ita za a yi shine falamma tara al-jam'a qala ashabu musa sai mutanen annabi musa alaihi salatu wassalam suka ce inna la mudraku dan shi kenan yanzu kare mu ta kare wato za a rusa su fir'auna za su cin muna saboda sun ga ga irin shirin da sun kayo da idan da sun kayo kuma sun rufo su an kawo bakin gulbi babu yadda za su yi sun kace kenan yanzu bayan da za mu yi iyakar ta annan an gama ne qala a wannan lokacin sai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce kalla qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin qala annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce kalla ka fita da hankalin kwantar da hankalin Kau wata damuwa ta ratsa zukatan ya zan wato za ku jewa maka wasu matsaloli na daban inna ma'iya rabbi haqiqa ba tu ina tare da ubangiji na bi nasari ya malamai suke abin nan wato ina tare da ubangiji na zai taimake ni saboda haka ba za mu ba za mu yi kunya ba sai hadin ma'ana zai nuna min yadda za a yi mu ci nasara saboda wanga gulbin kanku ta da hankalin ku gare shi shi ma halitta ne daga cikin halittun Allah duk yadda Allah ya ce mai yayi wato zai yi babu wani abu da zai hana shi fa auhayna ila fa auhayna ila musa an idrib bi asaka al-bahr فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم الله مدوكين سركي ينتي فأوحينا إلى موسى فأنسي مكي وحي وغأن Musa alaihi salatu wassalam an idrib bi asaka bahr Allah ya ce rika wannan sandar taka ka bugi abun nan ka gulbi da ita yana bugawa shine fadarabahu sai ya bugi tsakiyar gulbi fanfalaqa wato sai gulbin ya tsage fakana kullu fakana kullu kirkin sai zan kowane wato yanki ya zamo qatawdil azim wato kamar wani falalin, kurci ne abin nan mai kauri wa aslafana wa aslafna thamma al wa anjayna musa wa man ma'ahu ajma'in Allah madaukakin sarki yace wa aslafana thamma al-akharin wato sai muka kusato da su a wannan lokacin wasu na daban muka kusato da su a daidai wannan lokacin wa anjayna Musa wa man ma'ahu Allah ya ce muka tseratar da annabi Musa da wayanda an tare da shi ga baki daya wato babu wanda ya rage ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين sannan su kuma su fir'auna sun linki wato su annabi Musa tsakiyar wato an ya buga sanda sai gulbin ya rabu biyu wannan duk gaba ɗaya na su da na ƙarshen su, wato sai nita to sai sun kalin ƙayo sun ka ko sai sun ka ga kamar ga hanya nan su ma biyu wa za su yi su to lokacin da sun ka taho na gabansu wato sai da sun ka san su kai ga gafar gulbi amma ba su yi da kai ba na bayansu kuma sun shiga cikin gulbi wato sun wuce wannan wurin ma'ana na gaba ba su kai gaba ba na baya kuma sun shigo cikin abun nan sun shiga cikin ruwa a daidai wannan lokacin Allah ya sa ruwa sun nutsar da su baki daya sai zan Allah ya halakar da su wato babu babu wayanda ne saura a cikin su wannan shi atsa sakamakon da Allah madaukakin sarki wato yayi ga abun nan yayi ga Fir'auna saboda wannan kangara wato da yayi a bayan ƙasa kaga wannan yana gwada mana cewa duk yadda ga mutun na kangara a bayan ƙasa yana yin iri yadda ya ga dama ta lalata Allah madaukakin sarki yayi mishi duk lokacin da ya ga dama kai sai zai halakar da shi kamar yadda ya halakar da shi wajawazna bi bani isra'ila al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل wancan batu da fir'auna ya biyo su mun ka tsallakar da su ba su samu matsala ko guda ba shi kuma fir'auna wato yana mai zalunci da kiyayya gare su ana ne wannan wato sai da ruwa sun ka kawo mai ga makoshi ya galalle yanzu an samu matsala ala amantu wannan lokacin sai ya ce wato nayi imani eh? nayi imani ma'ana a takaice nayi imani da ubangijin banu isra'ila wa ana minal kuma yanzu ni ina cikin musulmi lokacin da ya ga mutuwa kaga in ka diba kamar wato ba shi na cikin yan mintunan da sun kauce ba yana cewa wato shine Allah madaukaki inda yake cewa ana rabbukumul a'la kaga kamar ba shi na ba ya ah! ذلك قبل وكنت من المفسدين الله مدوكاكين سركي يتشي الآن yanzu zaka cewa kai imani wa qad wa qad asaita qabl asaita eh, eh. qabl bayan duk inda an ko kana sakon Allah kana yin yadda kaga dama ka kasance cikin mabannata a bayan ƙasa. آياتنا لغافلون الله مدوكين سركي yace za mu bakka don duk wanda ya zo a bayan ƙasa ya gane ka shi a sakamakon da za mu yi maka saboda kangarar da kai mu kuma sakamakon da za mu yi maka za mu wanzar da kai gawar kana bayan ƙasa duk wanda ya zo wato zai ga hawa da to anan Allah madaukakin sarki yake cewa wala qad auhayna ila Musa an asri bi ibadi wato Musa ko zuwa ga Annabi Musa alaihi salatu wassalam wato muka ce kai tahiyar dare da bayina idan aka zo bakin kamar yadda muka karanto a can fadrib lahum at-tariqan fil bahr Allah ya ce ka buga ka ga ruwa ka fitar da musu hanya Ya basar wato zata abun nan ya basar wato gulbin zai bushe can wasu wurare suna cewa Allah ya turo iska sai ya bushe wannan nan gaba ɗaya zan kuma ba mu shine wato ya basar Allah ce la ta khafu darkan kakka ji tsoron wato riskuwan mutanen Fir'auna ba za su cin maka ba wala ta sannan kakka ji tsoro in ka shiga cikin ruwa ba za ka mace ba Allah madaukakin sarki ya yace fa atba'ahum fir'aun sai fir'aun ya bi su bi rulihi wa da runduna tai fa bashiyahum min al-yamm ma bashiyahum fa bashiyahum wato yallulube su ma bashiyahum abinda yallulube su wato da gurbin da aka nuhi wato bayan su su fir'aun sun shiga gurbin Allah ya turo wato aka nutsar da su an halakar da su gaba ki daya وأضل فرعون وأضل فرعون Allah madaukakin sarki yace haƙiƙa wa fir'auna ya halakar da jama'a sai ma hada bai shiryar da su ba dan da duccen yayi ƙarya cewa shi yana shiryar da su a hanya madaidaiciya Allah madaukakin sarki yace fir'auna ya halakar da jama'a sai bai aza su ga hanyar da yace zai aza su ba يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وعلى mala yace wa ba'da wa ba'da ihlak fir'auna wa junudihi wato bayan an halakar da fir'auna la'natullahi alaihi da runduna tai gabaki daya manna ta'ala ala bani isra'ila bi ashiya'in zakara halahu Allah madaukakin sarki yayi ma wato bani isra'ila koyi, akan bayawwakin da yayi musu daban-daban yake cewa ya bani isra'ila ya ku wato ƴaƴan bawan Allah qad anjaynakum min adwa hakika mun tseratar da ku wato daga makiyin ku shine fir'auna ta hanyar nutsar da shi wato a cikin ruwa wa wa'adnakum janibat al ayman sannan mun yi muku wato alƙawali can wannan dutsen na turisina wani uta musar taurata lil'amali biha muka ba annabi Musa alaihi salatu wassalam at-taura wato dan yazo ayi aiki da ita wa nazzalna alaikumul manna wassalwa Allah madaukakin sarki yace kuma mun sauke muku wato abun nan darba wassalwa da kuma wato naman tantabarin ne lokacin da kuka shiga abun nan kuka shiga cikin dimuwa duk wannan tseratar da ku da muka yi daga abun nan daga fir'auna wato taimako na gare ku ba dan karami ba alƙawalin da muka yi muku muka ba annabi Musa at-Taura shi ma wannan taimako na gare ku lokacin da kuka shiga cikin demuwa wato muka ba ku wannan abin nan wannan abinci na darba suna cewa wato wa huwa shaykhun abyad yushbihu al-asal kullu wato abu ne wanda yake wani abinci ne fari yayi kama da zuma wajen ɗanɗano mun san lokacin da suka shiga cikin ɗemuwa wannan lokacin wanga abincin Allah kakin sarki ya ba su wassalwa da wannan wannan naman na tsuntsaye kawai tsuntsayen za su zo sai ka kama wanda ka so ka cika koshi iya abin da za zaka bukata daga gare ta Allah madaukakin sarki ya ku tuna mun yi muku wannan baiwa wato ta hanyar waɗanda abubuwan da muka lisa muku sannan Allah ya ce muka ce muku kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga cikin dadadan wato abinda an ka azurta ku da shi ai almun'ama bihi alaikum abubuwan da mun ka azurta ku wato da shi wala tadaghaw fil ard wala fi Allah ya ce kada ku tsallake iyaka a cikin wannan wato baiwar da muka yi muku bi an takfurun ni'mata bihi wato ku kafirce ma ni'ima idan kun mance da duk wagga bai wanda Allah madaukakin sarki yayi muku fa hilla alaikum qadabi Allah yace sai na, wato ya sauka gare ku idan kun ka saba ma wanga abun da ni yi muku to na wato zai sauka gare ku Shi na malai yace nan fa hilla bi kasaril haji ai ji in aka karanta shi ma'ana fa hilla alaikum qadabi sai na ya wajaba wato akan ku wa qur'a bi dammiha an karanta da damma fa yahullu sai ya zama wato ma'ana abin da aka nuhi fushi na zai sauka wato gare ku wa man yahlil alaihi ghadabi Allah yace duk wanda fushi na ya sauka gare wa qad hawa hakika ya fada cikin wuta kaga duk wannan bayawaki wakina da Allah madaukakin sarki yayi musu ya tunatar da su sannan Allah yake cewa wa inni ghaffarul liman taba kuma haƙiƙani wato mai gafara ne ga duk wanda ya tuba daga cikin kuma da shirki daga shirka wa amana yayi imani shine wahada Allah ya kadaita Allah madaukakin sarki wa amila salihan yayi aiki na kwarai yasduqu bil fardi wal nafal wato idan aka ce amalan salihan ya shahi aikin farilla ya shahi farilla shine ne yake cewa ai annal amala salih yarmulu al farda wal nafal aiki kwarai ya game nafila da kuma abin da ya game farilla da kuma nafila kun mahatada sannan wato ya nemi shari'a wato duk wanda ya cika wa'annan sharuɗa da mun ka ambata kuma ya nemi shari'a Allah madaukakin sarki ya yace zai yi mishi gaba kuma ko mu wa'annan wato suna abubuwan da aka bukata gare mu na mu aiwatar da su na'am وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعدلت إليك رب لترضى Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ma ajalaka an qaumika ya Musa annabi Musa miyarsa wato kan so baka zo tare da jama'ar ka ba wayanda aka ce ka zo da su wa'annan mutanen guda saba'in wa'anda aka ce za su zo wato su banshi ko su kawo hanzarin yan uwansu da suka yi bautar ɗan maraƙi to lokacin da suka hita tare da annabi musa alaihi salatu wassalam wato sai ya basu baya shi ya wuce su kuma sun kai zaman su daga baya wani wuri kuma ana kawo cewa lokacin da ya isa da su wannan wurin sai sun kace mai mu wallahi ba za mu yi imani ba sai mun ga Allah ga hili kai magana da shi sannan za mu yi imani to shine Allah madaukakin sarki yake ce mai nan wa ma ajalaka an kaumika ya Musa mi ya kai yi gaggawa wato kawutu mutanenka wa arada bil qawmi wato nan qawmu can da an ka ambata ana nuyin da su as sab'i mutanen nan 70 alladhina hadarul munajat wayanda sun ka ku wajen wannan ganawar wa akhadhu at-taurata suka karfi at-taura iz kanu qadama shawqala Musa don sun tsaya bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam da akhadha at-taurata don ita wannan at-taura wa kana Musa qad istakhlafa Haruna ala bani Isra'il kuma shi annabi Musa wato ya baro dan uwa ne annabi annabi Harun wato ya abun nan ya kula da su fatakhallafa sab'una 'anil maji su wayannan mutanen 70 sai suka yi zaman su wato su abun nan ba su isa ba wa kana Musa yadhunnu annahum ya'tuna wara'a shi kuma annabi Musa wato yana zaton suna nan ta bayanai to amma sai sun kai zaman su wato basu su abun nan ba su zo ba shine wato bi qurbin minhu ya suna kusa gare washtaghala al na bi ibadati ijlin sana'ahu rajulun wato sai sun ka shagaltu da bautar dan maraki wanda shi Musa Sabiri wato ya kera musu kamar yadda zamu ji nan gaba qala ce rajulun yusamma Musa ibn Zufar wato mutum ne da ake ambata ake ambato Musa dan Zufar mansubun ila Samira qabilatun min bani isra'il wato ana jingina shi ga wannan kabila ta abun nan samira kabila ce daga cikin banu isra'ila kana munafiqan dama shi ya kasance wato munafiki ne kamar irin su Abdullahi dan Ubayyu a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu yaqra'una ibla ko al wato sun kasance suna buga ganga ita ce wato at-tiblu shi'at aikin su fa yaqumu ba'dhum yarqus sai sashen su wato su tashi su kama rawa inda duk ana abun nan ana buga ganga wasu daga cikin wato suna rawa wa yatawajad wasu suna dan rangwatawa hatta ya fa magashiyan alai wato hayyazan an sumar da shi kamar dai irin yadda wasu kai su ce mutun yayi wani abu da suka cewa wa aslu zalika asalin wannan wato kidi da rawa min dinin zanadika yana daga cikin addinin wato zindikai rubadun nar wayanda wato kabauta wuta ta qala musa qalam ulai ala wa ilayka rabbi tarda qala fa إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري قال موسى النبي موسى عليه الصلاة والسلام yake cewa jawaban ala su'al rabbih lahu wato yana mai ba da ansa ga tambayar da Allah maɗaukakin sarki yayi mishi yake cewa hum ulai ai su wayannan mutanen nawa suna nan kusa kusa ba ne su suke ba ga sunan ai bil qurbi minni suna kusa garan ya atuna za su zo ala atari bayana cewa da wayannan mutanen guda 70 ajiltu ilayka rabbi litarda ya Allah nayo gaggawa wato in iso wurinka saboda wato litarda anni don ka yarda da ni ai ziyadatu neman ƙari fi da zaka ga yardanka qala ta'ala law sai Allah madaukakin sarki yace ma annabi Musa muqbiran amma hadatha liqaumihi ba'dahu wato yana mai bashi labarin abin da ya faru ga mutane ne bayan wucewa tai shi annabi Musa zuwa wurin fa inna qad fatanna qaumaka haqiqan mun jarrabi wato mutanen kamin ba'alika bayanka ai ba'da firaquka lahum bayan ka rabu da su wal muradu bil qaumi huna malai waɗanda aka nuhi anan banu isra'ila sune banu isra'ila allazina takhalafa musa alaihim akahu harun wayanda annabi musa ya bar dan uwa annabi haruna wato ya kula da su wa adallahum as-samiri sai shi wannan musa samiri ya batar da su fa abadul ijla suka bauta ma dan maraki da tabli wato da kuma bugun ganga warraqas wato da rawa to shine nan malam yake cewa wa fil qurtubi ya zo a cikin tafsirin qurtubi wasu ila al imam abubakar al an tambi wato imam abubakar al-tarqushi aka cewa ma yaqulu sayyiduna al-faqih fi jama'atin yastami'una wa yaqfiruna min dhikrillahi ta'ala wa dhikri muhammadin sallallahu alaihi sallam. thumma innahum yadribuna bil qadibi ala shay'in min wato aka ce mai aka wannan Abubakar Tsarkushi rahimahullahu aka cewa malan ma mi zai mi malan zai cewa fi jama'atin dangane da mutanen da yastami'una wato suka hadu wa yufsiruna suke yawaitawa min zikirillahi ta'ala wato suna ambaton Allah madaukakin sarki wa zikir Muhammadin suna ambaton Annabi sallallahu alaihi wa sallama thumma innahum yadribuna bil qadibi ala shay'in min at-tabli amma wato sun samu wani icce ga ganga suna buga ganga suna buga ganga suna zikiri miya abin da zaka ce muna game da wayan ga mutane kamar fatawata an kai mai ina hukuncin wayanda za su go masallaci ko wajen ibada wato suna buga ganga ana kiɗi ana rawa ko kuma a ce yau za a yi mauludi a ɗauko ganga ana bugawa ana kiɗi ana rawa ana biyar titi mi afkata wadda za ba mu akan wannan abtuna shi ne wato waya yaqumu ba'duhu yarqusu sashen suna tashi wato suna rawa wa yatawajadu suna rangwada hatta ya fa'a magashiyan alaihi har ya fadi yace ya suma yayi menene usuli yayi usuli me zaka ce muna akan wannan wa yahduruna shay'an ya'kulunahu sannan su halarto da wani abu wato wanda suka ci a daidai wannan lokacin fa halil huduru ma'ahum ja'izun amla shin halarta wayannan mutanen yana halatta ko bai halatta ma'ana ya halatta mu zo irin wannan wurin ko bai halatta ba abtuna yarhamukallahu ka ba mu fatawa Allah ya maka rahama ya kai malam Aljawabu malam yake cewa yarhamukallahu ga ansar da yabbai mazhabu sufiya ma'ana mazhabat wato sufaye wayanda wato suka koyi da wannan abun da zamu ji wanda ya kirkiro shi batalatun wa jahalatun wa dalalatun wato batata da jahilci da kuma rashin sanin abin da aka yi wa mal islamu yaka cewa babu abin da an musulunci illa kitaballahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam sai qur'ani da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine kawai musulunci wa amma raqas wa tawajjud ita wato rawa da kuma abun nan da rangwada fa awwalu man ahdathahu ashabus samiri farkon waɗanda suka ƙirƙiro ta a duniya wato su ne mutanen ciwon ga Musa Sabiri su an waɗanda sun fara kirkiro wato kiɗi da rawa a duniya kaga ashe shi musulmi wato babu shi babu wannan bai da alaka da abin da ya shahi kiɗi bai da alaka wato da abin da ya shahi rawa kwata-kwata wato yayi gabas kide-kide da rawa sun yi gabas shi kuma wato yayi yamma ma'ana ba su tare hmm. yace mai to su wayannan su suka fara kirkiro wato wannan abun nan wannan kidi da rawa a duniya sannan yake cewa wato yake cewa lammattakhadha lammattakhadha lahum ijlan jasadan lahu kuwa lokacin wato da ya kirkiro musu dan maraki kamar yadda za mu ji wato yana da jiki kuma wato yana irin kuka na shanu to a wannan lokacin faqamu sai suka tsayi su mutanen wannan Musa Samiri yarqusuna haula wato suna rawa gehen wannan dan marakin waya tawajaduna wato suna rangwada wa huwa dinul kuffari wannan wato kiɗi da rawa addini ne wato na kafirai ba na musulmi bane wa ubbadul ijil da kuma waɗanga wato masu bautar abun nan masu bautar dan maraki wannan mun abun nan kenan yanzu mun fahimci waɗanda sun ka fara kiɗi da rawa a duniya wato mutanen Musa Samiri mun ji kuma matsayi ne wato a wajen a majalisar Annabi Musa alaihi salatu wassalam wa amma tibilu amma ita ganga Malai ce fa awwalu man ittakhadahu zanadika farkon wayanda sun ka fara kirkiro ganga wato a duniya zindikai zindiki wanda ka koyi kafirci cikin zuciya ce wato ya bayyanar da musulunci to su a wayanda sun ka fara kirkiro wato ganga a duniya liyashgalu bihil muslimina saboda wato su shagaltar da musulmai an kitabillahi ta'ala wato da qur'ani sun yi haka saboda su shagaltar da mutane su shagaltar da musulmi wato ga Qur'ani shi a kawai abin da yasa sun ka wato kirkiro abin nan suka kirkiro wannan wa inna ma kana majalisun nabi sallallahu alaihi wasallama ma'a ashabihi majalisun annabi sallallahu alaihi wasallama ta kasance wato da sahabbai ne ka annama ala ru'usihim at-tayr min al-waqa wato idan ka zo zaka ga kamar an aza musu tsuntsu ga kai wato saboda natsuwa yadda ba za su motsa ba tsuntsun nan wato ya hira to haka majalisar annabi sallallahu alaihi wa sallama take kaga ba ta da alaka da abin da ya shahi wato abin nan a rawa ko wasu rangwaɗe-rangwaɗe sannan kuma ba ta da alaka wato da kiɗe-kiɗe saboda haka duwan duk ko kaya yi kiɗe-kiɗe sai dai ka sahi can ka biɗo mai madogara ko kuma ka bar shi inda an ka fara kirkiro shi amma dai baya da asali wato a cikin musulunci wayannan sun kirkiro shi saboda su shagaltar da musulmai daga barin addinin su malai yake cewa fayan bagilus sultan yana kamata ga duk wanda yake shugaba wani ruwa buhu da kuma waɗanda an mataimaka nai an yamna'ahum anil huduri bil masajid wato su hana duk masu kiɗi da rawa wato halartar masallaci in dai har ba su jin tsoron Allah su bashi to su yi wani wuri wato amma ba masallaci ba saboda haka kaga masallaci bai da alaka da azura ganga ciki ne ayi kidi ko ayi rawa wa gairi da wani wannan sannan mala ya ci gaba da cewa wala ya li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir bai kamata ga duk wani musulmi wanda yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira alkiyama ya zo irin wanga wurin wato inda aka wanga abu ma'ahum tare da su aw yu'inuhum ala batilihim ko kuma ya taimake su akan wannan bannar da suka yi mala yace wa hadha mazhabu malik wannan ita ce mazhabar imam malik wa abi hanifa wa shafi'i wa ibn hanbal wannan ita ce mazhabar su wa gairihim min al-a'immatil muslimin wato da wasun su cikin wato shugabanni na musulmi to kaga in mun ka diba yanzu misali mun ji asalin lokacin da an ka kirkiro rawa wayanda na fara rawa mun ji wato asalin wayanda sun ka kirkiro wato ganga a duniya to mi a ta da musulunci kaga in ka diba wato ba ta da alaka da musulunci to amma yanzu ka jibi rayuwar musulmai saboda rashin sanin addinin su yadda misali duk wata lalura da mutum zai yi zai je ya gayyato makida ayi abubuwan da aka yi habbasu da adadi mujaddidi ta gammadahu Allah bi rahmatihi cikin wato nurul albabi da kuma ihya'us sunna ya kawo bayani dangane da abin da ya shafi matsalar aure a hada maza da mata wato a kirawo makidi a yi kidi a yi rawa kahin ya fara magana yake cewa wal iyazu billahi yake cewa Allah madaukakin sarki ya kare mu yake cewa zaka ga wawa cikin musulmai ya gayyato waɗanda suke wawaye an zo an ci kwalliya wajen abin nan wajen ƴan uwan amarya ƴan uwan ango su ma sun ci kwalliya an hito an zo waje ɗaya wato ana kiɗi ana rawa yake cewa ji yana nan magana tana nan a cikin nurul albani yake cewa duk irin auren da an ka buɗe da irin wannan maza da mata sun ka haɗu an kai rawa an kai sharholiya yake cewa wato wannan auren ba zai yi albarka to amma yanzu sai ka diba wato yadda ake in ka kwantar da hankalinka za ka ga duka wa'annan abubuwan sun riga sun tabbatu za ku ga yanzu misali ka haihi yaro tun yana ɗan shekara kila biyar ko shekara hudu za ka yi mai magana wato bai jin maganarka sai ka ɗauko wani abu na daban sai ka liƙa da wannan wanda kuma ga jaye-jayen da kun kayo ma kanku wato su sun ka jawo muku wannan amma sai ku danganta su ga wasu abubuwa na daban ku ce suna kawo lalacewar tarbiyyar 'ya'yanku amma kun bar abubuwan da ya kamata ku yi na addini kun ɗauko wayanda za su lalata muku abubuwa ciki yaka cewa duk wanda ya zo misali za a yi mai aure ya gayyato wato a abin nan kamar masu wasu gidi ko ya yi gayya an ka ce an ka wato jina ko an kai faci ko su kiɗe-kiɗe na daban ya ce duk da galab guda don yula ya ce yanzu sai mu kiyasta shi da galab guda duk da da gwalab guda wato tukar taimaka ma waɗanda za su yi irin wannan bukin a haɗu mata da maza a yi rawa ya ce kai ma ka shiga wato cikin la'ana kai ma ka shiga cikin waɗanda wato aka la'ana to amma ka diba yanzu wato mutane wasu waɗanda ba su fahimci addini ba sun mai da wannan wato kamar in an kai aure ba a yi wannan ba kamar auren wato ba kuma za ka ga wato wasu su ne ashwagabannin al'umma duk wata banna da za a wanzarsuwa game da irin ga abubuwa wato su za su haddasa su in sun ka haddasa su ku kila masu iya yin magana kun kai magana wato za kuwa wasu magana su ji magana ku sai su bai su ba ku da halin yi musu magana don ko ganin su ba ku ba in ba ku yi musu ba magana kuma sun kai sai a ce ai ga su wani nan sun yi me yasa ba a yi musu magana ba to duka waɗanda abubuwa ɗan mun ka diba duk wato akasari mun yi jiwa da karantarwar addinin mu wato mun ɗauko wasu abubuwa waɗanda ba na addinin mu mun jiwa a yanzu game da waɗannan abubuwan akwai wasu sabbin abubuwa daga shigowa in ya zan misali waɗanda fasikanci na to su waɗannan abubuwa in ka dibe su da kwanciyar hankali wato zaka ga su kaman ma su kahirci na ma za a ci akwai kwalliyar da aka wa wato amarya idan an kai mata wannan kwalliyar wato kwalliyar kala-kala ce akwai wadda kila ba ta wuce kwana hudu akwai ta kwana biyar akwai ta kwana goma akwai wadda za ta tsantsara haka to akwai wadda aka kwana hamsin wannan kwalliyar za a yi kwana hamsin da ita to in an kai wannan kwalliyar za a yi kwana hamsin ba a sallah kwana hamsin wato za a yi duk amaryar da an kawa irin wannan kwalliyar to sai ta yi kwana hamsin ba ta sallah to yanzu in ka diba wayancan abubuwan na kiɗe-kiɗe da rawa da dinar da aka haɗuwa ana yi da wasu abubuwa za ka ga fasikanci ne wannan abu to in ka diba wanga abun wanda za a ce ba za ka yi sallah ba har kwana sittin da gangan to mi an matsayin da za ka ba kanka hadisai ba su ma da adadi an karanta muna wasu a baya cewa abinda abbanbancin wato musulunci da kahirci shine barin sallah duk wanda ya bar sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wato bai cikin musulunci Ba amma ga shi wato ɗiyan musulmai kuma su an waɗanda ka irin wanga abu su suka waɗanda abubuwan shagunan da suka zuwa ane musu waɗanga abubuwan kuma shagunan musulmai na can za su zo wato a yi musu waɗanga abubuwan akwai ma kwalliyar da in an kai mata ita wato bai mayuwa ta hito cikin rana akwai ta wadda yake ita ita ta manyata wadda dole na wato sai ya zan babu yadda za a yi a rasa wuta dan in yanzu an ka ɗauke wuta an ka samu kila minti goma sha biyar babu wuta to tana iya lalacewa gaba ɗaya fatar ta za ta falki saboda wasu abubuwa na za a yi mata na ɓata fatar ta da sauransu da sauransu duk wannan fatar da gare ta za a lalata ta za a ba ta wani mai abin nan ko za a yi mata kwalliya da wasu kayayyaki da wani mai wanda duk zai lalata mata fata kaga wayannan abubuwa na masu hadarin gaske wato da ya kamata a ce mutane sun samu su ido wato kowa ya sa ido ga gida ne da ƴan uwa ne ana kula da wayannan abubuwa kuma in baka sani ba wato ka binciki mata su za su faɗa maka ka bincike su dangane da kwalliyar da za a je wani wasu shaguna a yi wa amarya shin in an kayo tana sallah tana a abin nan kaga hitabatun ma wankan janaba shi inda aka ce ba a sallah kaga ba ta mayuwa a wanke a abin nan in ta yi kwanciya da mijinta ta yi wankan janaba kaga duk wato sharuɗa na kahirci an liƙa mata sun tabbata gare su to yana da kyau mu sa idanu ga irin waɗanga abubuwan suna nan suna hitowa wato kaɗan kaɗan irin waɗanga abubuwa akwai wasu waɗanda sun ma sun ma yi su haɗari suna nan suna kullowa wato sannu tunda da wanga fatikancin kawai an kasai to yanzu gashi bayan wanga fatikanci na kide-kide da raye-raye wanda in ka jiba duk gaba ɗaya ko al'ada kun ka doki kuka ba al'ada kuta ba tunda da wanda an ka ce ya baka ɗiya babu yadda za ka yi ku zo da shi waje guda ku zauna kuna hira ko wasu abubuwa akwai kunya tsakanin to yanzu in an ka zo wajen wayannan bukukuwan akwai wuraren da za a ma zo wani lokaci a zauna wuri guda in an ka zauna wuri guda shi ango zai yi rawa uwa tai za ta yi rawa uba ne zai yi rawa uban amarya zai yi rawa uwan amarya za ta yi rawa to kaga ina magana ina maganar mutunci kaga duk wanda zai zo gaba ga surki na yayi rawa ka san babu mutunci yayi nisa gare shi to suna nan wa irin ga abubuwan suna nan kadan kadan wato suna ta shigowa saboda haka wallahi idan mun kai sake nan da gaba abubuwan za su yi nisa wato za su yi muna banna wallahi har ta yadda babu sani don ko yanzu wallahi sun fara banna don duk inda za a ce mace musulma amarya wadda an ka kai daki za ta kwana hamsin ba ta yi sallah ba ka san duk banna wato wallahi an riga an gama ta to wannan kuma aikin shugabanni ne su za su sa ido ga waɗanga abubuwan duk shagunan da aka waɗannan abubuwan a kama mai su a hukunta shi kuma a rufe shagon nan gaba ɗaya ko a ba 'yan hizba cikakkiyar dama su in yau an ka ba su dama duk inda aka wayan ga bannace bannacen za su gano kuma za su hana su wane irin kyawu na zaki wanda Allah bai baki ba duk hadisan da kika karanto islamiyya wayanda aka cewa Allah ya la'ani wanda ya canza halitta Allah ya canza kaza ya canza kaza yanzu duk kai waci da su wato saboda ki abinda Allah bai baki ba kaga wayannan abubuwan suna da hadarin gaske mun ji asalin wanda ya kirkiro kiɗe-kiɗe da rawa mun ji asali kafirai suka kirkiro su ba na musulmai na ba saboda haka mu nisan mu da su Allah madaukakin sarki yayi muna kariya Allah ya nisantar da mu daga gare su baki daya kuma insha Allah gobe dokta ya ce za a doctor ya ce gobe insha Allah za a rufe karatu saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda ya karanto daga farko zuwa nan Allah ya sa mishi albarka Allah ya ba mu ikhlasi ya sa mu yi amfani da shi duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk